وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايانك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساتها أولا مسلاتي البركة مسلاتي النور لنقرن أبوها أولا yammaci na talata daren laraba yau muna sha tara ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda kuma yake daidai da ashirin da biyu a watan uku shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi insha Allah da za mu tattauna akan wani hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai mahimmanci kwarai da gaske wanda kuma ya dace da rayuwar mu yau wani hadisi hadisi ne da malaman sunna suka ruwaito shi a cikin littattafan su da kyakkyawar salsala imam ahmad ibn hanbal ya fitar da shi a cikin littafin sa al-musnad hakanan al-imam at-tirmidhi a cikin littafin sa al-jami' hakanan an-nasa'i a cikin littafinsa a sunanul kubra ibn abi shaiba a cikin musnad da musannaf da addarimi da malamai da dama sun fitar da wannan hadisi hadisin ka'ab ibn malik al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ma bi idani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsada laha من حرص المرء على المال والشرف لدينه wato karkeci guda biyu da za a sake su a cikin karkeci guda biyu waɗanda suke jin yunwa da za a sake su a cikin garkin dabbobi ba za su yi ɓarna ba kamar irin ɓarnar da tsananin kwaɗayin dukiya da ɗaukaka yake wa addinin mutum wani hadisi idan muka lura kusan hadisi ne da ya shafi rayuwar kowane musulmi kuma yake da bukatar kowane musulmi ya tsaya da akari da waɗannan abubuwa guda biyu ya ga ina zuciyarsa take dangane da su abinda ya shafi tsananin kwaɗayin san tara dukiya da kuma tsananin kwaɗayin samun ɗaukaka da mulki da matsayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu wani hoto ne a cikin wannan hadisi wanda wannan hoton zai fito maka da abin karara don ka kara gano irin matsalar da take cikin waɗannan cututtuka guda biyu idan suka kama zuciyar musulmi annabi ya misali da wasu kerkeci guda biyu an san kerkeci wata dabba ce wacce take ta daji mai farauta mai cin nama kuma wacce ke da fada kirkeci dabba ce mai barna matuka da gaske annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da kirkeci guda biyu kuma su yana jin yunwa da aka sake su cikin garkin dabbobi suka suranta wani irin barna za su yi an sake su cikin garken dabbobi babu wani wanda yake kula da waɗannan dabbobi ba wani makiyayi daga su sai waɗannan dabbobi ya kake zaton barnar za ta kasance ka suranta cewa kirkeci ne guda daya aka sake shi cikin garken dabbobi babu wani tare da waɗannan dabbobin da kula da su wace irin barna zai yi to sannan ka turanta kirkeci yanzu ba ɗaya ba ɗaya ba ne harbe ne aka take su a cikin garken dabbobi waɗanda irin barna za su yi sannan ka suranta cewa kirkicin nan guda biyu kuma dukkaninsu suna cikin matsananciyar yunwa aka sake su cikin garken dabbobi wani irin barna za su yi to ko kirkici guda ɗaya ne babu shakka barna tana da yawa ballantana biyu ballantana kuma suna jin yunwa to an sake su an sake su a cikin dabbobi dabbobin nan babu wani mai kula da su wanda zai iya ƙoƙarin cetonsu babu shi karke ce dabba ce da za ta kashe ko ba za ta ci ba saboda haka yayin da za a saki su cikin garke dabbobi za su yi ta ta'adi za su yi ta kisa ne za su yi ta kisa ne ko da ko guda ɗaya ne za su ci wanda za ta amfani su amma duk za su iya kashe sauran to annabi ya ce barnar da za su yi a cikin garkin dabbobin nan ba za ta gaza barnar da tsananin kwaɗayin son tara dukiya ko kuma samun ɗaukaka da matsayi yake wa addinin musulmi ba ba za su gaza wannan ba in ba su zama daidai da wannan mutu in ba su zama sun fi wannan wato in bai zama waɗannan abubuwa cututtuka guda biyu ba su zama sun fi ɓarna ba to ba za su kasa zama daidai da irin ɓarnar da waɗannan take ci guda biyu za su yi wa wannan garken dabbobi ba babu shakka wannan misali ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da shi kamar yadda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da misalai don ya ƙara kusanto da fahimta ta maganganun da yake yi da kokarin jan hankali da yake a fahimta kamar yadda alƙur'ani yake cike da misalai cewa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alalimun waɗannan misalai ne da muke ba wa mutane amma ba kowa yake fahimtar su ba wadanda Allah ya ba su ilimi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da misalai don ya kusanto da mutane hoton abin da yake so ya isa musu da shi domin su fahimta cikin gaggawa babu shakka barnar da wannan waɗannan karkeci guda biyu za su yi a cikin waɗannan dabbobi barna ce mai yawa abin da zai kubuta in har an samu abin da ya kubuta na daga cikin waɗannan dabbobi to 'yan kaɗan ne yawanci duk za su halaka a hannun waɗannan dabbobi wani gargaɗi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi matuƙar gargaɗi kan mutum ya wato sanya wa zuciyarsa tsananin kwaɗayin sanya ya tara duniya ya tara dukiya ko tsananin kwaɗayin ya samu mulki ko ya samu matsayi ko ya samu wata ɗaukaka a cikin al'umma babu shakka wannan tsananin kwaɗayin zai masa ta'adi a addininsa ta yadda ba zai rage masa wani abu na sa ba sai in kaɗan kamar yadda waɗancan kirkici ne guda biyu ba za su rage wani abu daga cikin waɗannan dabbobi sai yan kaɗan to haka nan shi ma addinin sa zai yi ta zirarewa wannan suka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ga wanda zai kulla faransa ta kowane hali sai ya tara duniya da wanda zai kwalla faransa ta kowane hali sai ya samu mulki sai ya samu matsayi sai ya samu mukami wannan gargaɗi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi yi shi ne saboda tsirar da addinin musulmi saboda tsirar da addinin musulmi saboda sanin da ya yi na yadda waɗannan abubuwa guda biyu suke cutar da zuciya wanda nan ne matattarar addini ingantacce idan har ka kamu da cuta to addinin da zai da yake cikin wannan zuciya da ayyukan da suke faruwa a gabobin dan adam na musulmi to babu shakka su ma za su samu za su samu takwa ibn taymiya alaihi rahmatullah a cikin littafin sa majmu'ul fatawa a cikin sifili na 20 shafi na 142 har zuwa 144 yayi magana akan wannan hadisi inda tsokaci akan cewa wannan suka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa wato ya yi wa wannan tsananin kwaɗayi da mutum zai kwalla faransa ga dukiya ko kuma ga neman matsayi da ɗaukaka ya ce Allah subhanahu ta'ala ya yi ishara zuwa gare su a cikin littafinsa inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ina maganar ɗan wuta lokacin da ya karɓi littafinsa a hannunsa na hagu yake cewa ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya ma aghna anni maliya dukiya ta bata amfanar da komai ba halaka anni sultaniya matsayina kuma ya bace bat ban gan shi anan ba kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga abinda da dan adam zai yi da na sani a kansu wanda a dalilin sa ya rasa addinin sa a duniya su ne dukiya da matsayi a inda ya ga cewa dukkan wani abin da ya fi hankoran tarawa a nan duniya na dukiya ba su amfani shi ba sannan kuma abin da ya yi ƙoƙarin ya tara ko ya samu na matsayi shi ma a yau bai amfani shi ba ya ce to waɗannan abubuwa guda biyu matsayi da dukiya su ne waɗanda abubuwa guda biyu da Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin su a cikin suratul qasas farkon suratul qasas Allah subhanahu wataala ya bada labarin annabi Musa da Fir'aun natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqq liqaumin yu'minun zamu baka labarin annabi Musa da Fir'aun da gaskiya a mutanen da suke imani Fir'aun misali ne na wanda ya gina rayuwarsa akan neman matsayi da neman ɗaukaka inda fir'auna ala fil ardi da ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin Allah subhanahu wata'ala ce lalle fir'auna ya nuna dagawa ya nuna neman isa a bayan kasa wato a kasar Masar ya nuna shi wani ne ya nuna cewa shi mai mulki ne alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ci ba ni ke da mulkin masar ba ga koramu suna gudana cikin gidana yanzu ba za ku gani ba ba ku ga wannan abun ba Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan a farkon wannan sura Allah ya ba mu labarin annabi Musa da Fir'aun wanda ƙarshensa bai yi kyau ba a ƙarshen sura ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin haruna inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ƙarshen sura Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin ƙaruna wanda shi kuma misali ne na wanda ya sanya haɗamar duniya dukiya a tare da shi wanda har ta kai shi ta baro ta halakar da shi Allah ce lalle ƙaruna yana da cikin mutanen annabi Musa wato yana tare da annabi Musa yana tare da banu Isra'il fa baga alaihim sai ya nuna musu girman ya nuna musu isa ya rika cutar da su ba don ko dan ya tara duniya wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mun ba shi dukiya dukiyar da makullansa wato makullansa suna nauyayar mazaje majiya ƙarfi wajen ɗaukar su mutanensa suka yi masa nasiha kada ya rika fariya da wannan dukiya da Allah ya bashi Allah baya san masu fariya ce ya nemi gidan lahira da wannan abin da Allah ya bashi na duniya na dukiya kada ya manta rabansa na duniya ya kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa amma ƙarshe ya bijire ya sa ƙafa ya shure wannan nasiha tasu su ce idan ma utituhu ala ilmin indi ce shi daman ya san Allah zai ba shi wannan dukiya iliminsa ne ya ya samu wannan dukiya fasaha wasa ce da sanin makamar kasuwanci ko hanyar tara dukiya ya sa ya samu dukiyar nan za ka daina masa shishige a cewa za a gaya masa ya zai yi da dukiyarsa ƙarshen al'amarinsa bai yi kyau ba fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh فما كان له من فئة min من wa ma kana min al-muntasirin Allah sai ce fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard muka kifar da shi da gidansa a cikin ƙasa muka nutsar da shi shi da gidansa da yake takama da shi babu wata jama'a da suka iya taimaka masa ba Allah ba kuma shi ma baya daga cikin waɗanda za su taimaka wa kawunansu Allah ya ba mu labarin waɗannan abubuwa guda biyu waɗanda suka zama cututtukan da suka halakar da wasu mutane guda biyu fir'auna da karun wannan shugabanci da neman girma ya halaka shi wannan kuma dukiyar da Allah ya bashi ta halaka shi saboda haka yayin da ya zanto mulki ko mukabi ko matsayi za a same shi ta hanyar da bata dace ba kuma za a sarrafa shi ta hanyar da ba za ce ba to ƙarshen lamari zai zama irin ƙarshen fir'auna ne wanda kuma dukiyarsa zai neme ta ba ta hanyar da ta dace ba ya sarrafa ta ba ta hanyar da ta dace ba to shi ma ƙarshen al'amarinsa zai zama irin na ƙaruna ne shi ne gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana ƙarshen suna cewa waɗannan abubuwa guda biyu cututtuka guda biyu ba sa haɗuwa a zuciyar mutumin da yake Allah ya nufa mutumin da yake neman lahirarsa wannan cututtuka biyu ba za su kama shi ba tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin Allah ce tilka darul akhirah wannan wannan gidan lahira ne aljanna ce na naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi ga waɗanda ba sa neman wani ɗaukaka a bayan ƙasa kamar irin su fir'auna kenan ba sa neman wata ɓarna ba sa neman ɗaukaka da mulkinsu su yi barna da shi ba sa neman ɗaukaka da dukiyarsu su yi barna da ita Allah ce ƙarshe mai kyau kyakkyawan ƙarshe yana ga masu taƙawa saboda haka wanda ya zanto ikon da yake da shi ko ɗaukaka ko mulki ko matsayi ko dukiyar da yake da ita ya same su ta hanyar da ya dace sun zo masa ta hanyar da ya zace sannan ya sarrafa su cikin adalci da gaskiya wannan ba zai cutar da shi ba wannan ba abin da zai cutar da shi kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da sahabbansa abubakar da umar manya-manyan sahabbansa Allah subhanahu wata'ala ya ba su wadata amma ba ta wuce tafin hannunsu ba ba ta je zuciyarsu ba kuma sun gudanar sun tafiyar da ita sun sanya ta gurin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su su sata saboda haka ka gaba a su ne hadisin yake magana ba saboda haka waɗannan cututtuka guda biyu waɗanda za mu yi magana akan cuta ta farko ita ce cutar tsananin kwaɗayin san tara dukiya sannan mu bar magana akan cuta ta biyu tsananin kwaɗayin san ɗaukaka sai zamanmu na gobe insha Allah abinda aka sani tsananin kwaɗayin san dukiya iri biyu ne ko kwaɗayin san dukiya iri biyu ne na farko tsananin santa da matsawa kai wajen nemanta da gajiyar da kai da wahalar da kai wajen yaya mutum zai tara ta Wani alhisu ne alal mal wanda wannan hadisi ya kunshe shi tsananin san dukiya da tsananin san yaya mutum zai tara ta da kuma yadda zai killace ta abin da sananne ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci zuciyar dan adam da san ta mallaki wani abu nata wani abu mai tsada wani abu na dukiya ubangiji subhanahu wata'ala ya ishara zuwa ga wannan ayoyi da yawa na alqur'ani Allah yana magana kan dan adam yace wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle shi dan adam mai tsananin san alkhairi ne alkhairi ana nufin dukiya Allah ce zuyyina lin nasi hubbush shahawati من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحق Allah ce an kawata san sha'awace-sha'awace na mata da kuma ‘ya'ya walbani na walƙanatir da dukiya mai yawa a bar taskakewa ta zinariya da azurfa walkhailil musawwama da kiwatattun dawakai wal'an'am dabbobin gida dabbobin ni'ima sannan walhars da amfanin gona ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa waɗannan abubuwa abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya kawata su a cikin zukatan mutane ubangiji subhanahu wata'ala ya kirawo su dukkan su shahawat sha'awace sha'awace kamar yadda al'alusi a cikin ruhul ma'ani tafsirin su yake nuna wacewa ubangiji ya sifanta waɗannan abubuwa da ɗan adam yake so da sha'awace sha'awace ya kira su da shahawat in ya nuna maka cewa ba abu ne da ya kamata ka ƙwalla faranka a kansu ba abu ne da ya kamata ka nesanta kanka da su ubangiji yana cewa wata hibbun almala hubban jamma kuna son dukiya so mai yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wannan tsananin ƙaunar tara dukiya wa Allah ya halicci zuciyar ɗan adam da ita a hadisin sa sahihi wanda Imam Bukhari ya ruwaito kai hadisin Ibn Abbas yake cewa law kana li ibn adam wadiyan min dhahab labtagha lahumā thalitha ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله alamanta? من تاب النبي يجي دا أشيء أن zai zama yana da kwazazzabo guda biyu cike da zinari da sai ya buƙaci na ukunsu sai ce babu abin da zai cika cikin ɗan adam sai ƙasa wato babu abin da zai yanke wa ɗan adam burinsa sai mutuwa burin ɗan adam da yake tattare da shi ya wuce iya da'irar ajalinsa rayuwarsa da Allah ya yanka masa kamar yadda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana da'ira ce wannan da'irar ajalin dan adam dan adam yana tsakanin wannan da'irar sannan ya zana wani dogon layi wanda ya fita har da cikin wannan da'ira ita ko wannan dogon layin kuma burin sa ne ambition sun sa ne shi yasa duk tsufan mutum zaka ga waɗannan abubuwan suna zuciyarsa mutum ne ya tsufa ya shekara ɗari yana kwance ma ba shi da lafiya masu zuwa duba shi suna zuwa duba shi suna aje masa abin hasafi da an aje zai ɗauka ya sa a fulu a ƙarƙashin fulu wannan shekarun da kuma yanayin da yake ciki duk bai sa ya kau da kansa daga abin da ake bashi ba sai in ya mutu sannan jikoki su kawar da fulan su kwaso kudaden da ya tara akwai hadisi a cikin musnad imam ahmad da sahih muslim hadisin anas ibn malik annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ya harum ibn adam wa tashibbu minhu ithnatani الحرص على المال والحرص على العمر dan adam zai tsufa amma ɗabi'u guda biyu nashi za su ci gaba da zama da su shi ya tsufa amma ɗabi'unsa guda biyu ba za su tsufa ba za su ci gaba da zama cikin ƙuruciya ce alhirsu alal mal kwaɗayin dukiya da kuma alhirsu alal kwaɗayin kawallai saboda haka duk shekarunsa yana tunanin tsara wasu akan wanda yake da su saboda haka za ka gan shi da shekaru masu yawa masu yawan gaske amma yana kai cewa Allah kai mu sati na gaba in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya kai mu ya ka daina in Allah ya kai mu ba zai daina faɗar wannan ba duk tsufansa saboda wannan ɗabi'a ce da ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci ɗan adam da ita sai dai abin da ake suka a nan ba ita ɗabi'ar ba wannan ɗabi'a ce jibiliya halitta ce ta ubangiji ya yi wa ɗan adam da ita abin da ake suka ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake suka a nan shi ne ainihin taƙarƙarewa da zarmewa wajen ƙoƙarin ya mutum zai tara dukiya ta kowane yanayi babu ruwansa ta ina dukiyar nan za ka samu ta mai hanya mai kyau ce ko ba mai kyau ba ce bukatar su dai kawai ya ga yayi dukiya sannan wannan zarmewar da ta karkarewar ta sa shi ya manta da wasu abubuwa muhimmai na rayuwarsa waɗanda sun fi wannan abin da yake ta karkarewa a kansu muhimmanci a rayuwarsa kamar yadda muka sani a matsayinmu na musulmi mafi girman muhimmin abu a bayan ƙasa ga ɗan adam shine bautar Allah bautar Allah neman yardar Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan sai dan su bauta mu قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وانا ونشيئ إيه؟ ببن جيبا جليل سابورك في مسلمي أباين أسا نحن قونا أبو دبي جدتو مكة أنا يوكا فأوكيش وانا أبني دزي تيمكا مكة وجن شم وانا ببن منفا كده كشغلت دشيئ har ya ɗauke hankalinka ya janye ka daga wannan manufar ka manta a dalilin mai ka zo duniya to idan ya zanto ɗan adam ya kasa gane manufar halittarsa a bayan ƙasa ko ya sani ya manta ko ya yi biris da ita ya zanto kuma gaba ɗaya ka cokam ya ba da rayuwarsa kan bin abin da sai dai ya zanto wasila sai dai ya zanto tsani ne hanya ce da za ta kai shi ga samun abin da yake nema to babu shakka wannan ɗan adam ya tafka asara musamman ma idan ya fahimci cewa dukkan wani abin da zai samu wani abu ne da an riga an raba shi babu wani abin da ba nashi ba da zai same shi babu abin da yake nashi ne da zai kuskure masa wannan wata aƙida ce da ya kamata ta zanto a tare da zuciyar kowane musulmi ya sani cewa arrizqu maksu wa madmun arziki an gama rabansa kuma an lamince maka shi wa fis sama'i rizqukum wa ma Allah ya aje arzikinku a sama da duk abin da ake muku alkawari da shi kamar yadda ya zo cikin hadisin Jabir ibn Abdullah da sanadi hasan da gairihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa law anna ibna adam haraba min rizqihi kama yahrubu yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut da ya ce dan adam zai guje wa arzikinsa kamar yadda yake guje wa mutuwarsa to da arzikinsa ya cin masa kamar yadda mutuwarsa za ta cin masa akwai wanda zai iya gujewa mutuwarsa qul innal mauta ce ka ce mutuwar da kuke gujewa kuke gujewa sai ta cin muku sai ta kamo ku aina ma takunu yudrikkumul a duk inda kuka kasance sai mutuwa ta riske ku ko da kuna cikin wasu ganuwoyi waɗanda suke dogaye to yadda ka san cewa mutuwar ka ba za ka iya guje mata ba annabi ya ce haka arzikin ka ma ba za ka iya guje masa ba ko da za ka gudu sai ya cin maka a ruwayar tabarani da alkuda'i a cikin musnad shihab hadisin abu darja ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rizqa ashaddu talaban lil abdi min ajalihi inna rizqa ashaddu talaban lil 'abd min ajalihi arziki ya fi tsananin neman bawa fiye da ajalinsa yadda ka san ajalinka ba zai kyale ka ba haka nan arzikinka ma haka yake neman ka ko fiye da haka ma in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wanda ya san wannan ta yaya ne zai iya kawar da hankalinsa ya sare da duniya ya sarayar da addininsa da imaninsa da kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan ayyukansa saboda duniya saboda tara abin duniya saboda ya samu wani abu idan har ya san cewa abin nan in rabansa ne duk inda yake zai same shi kuma ƙarshe ya tara ya tara ya tara ya taskake ya ɓoye ya cutar da wani wajen tarawa ya cutar da wani wajen rowa da abin da ya tara a ƙarshe kuma ya mutu ya bashi ba tare da ya amfanar da shi komai ba saboda haka idan ka ga mai tsananin kwaɗayin tara dukiya babu shakka za ka san cewa wannan mutum ne da yake jefa kansa kawai cikin haɗari kan abin da bai kai ƙimar abin da yake wasa da shi ba shi ne addininsa kuma ƙarshe ya tara haka zai bashi haka zai bar ma wasu waɗanda ba lalle ma su ci da shi ba bayan ya bar musu su yi masa godiya wala tahsabanna al-faqra min faqd al-ghina walakin faqd ad-din min a'zam al-faqr ba tara wadata ba rashin wadata rashin samun duniya shine talauci ba talauci shine talaucin addini zanto zuciyarka babu addini an gaya wa wani daga cikin masu hikima aka ce wa yana nan ba dare ba rana banda tara dukiya ba abin da ya a gaba sai yake cewa fa hal jama'a ayyaman yunfiquhu fiha to shin ya tara da kwanakin da zai cinye dukiyar ne in ya tara dukiyar to ya tara wa kansa kwanakin da zai cinye ta aka ce ina fa yace to ma jama'a shay'an tara komai ba kenan abdulwahid ibn zaid al-basri ɗaya daga cikin mutanen basra ne ɗaliban basra masu ibada masu gudun duniya yake cewa la hirsul mar'i ala dunya aqwafu alayhi indi min a'da a'da'ihi ci tsananin kwaɗayin duniya da mutum zai sa a zuciyarsa ni na fi jin tsoron wannan fiye da kowane irin bakinsa fiye da kowane maki wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hango wa al'ummarsa ce ba talauci yake ji musu tsoro ba talauci ba shine abin tsoro ba yalwatar wadata da samuwar ta shine abin tsoro hadisin amr ibn auf عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكوا annabi ya ce wallahi ba talauci nake ji muku tsoro ba talauci ba na ji muku tsoronsa abinda nake ji muku tsoro a shimfiɗa muku duniya ku shiga gasa wajen tara ta kamar yadda aka shimfiɗa ma waɗanda suka gabace ku suka yi ta gasa wajen tara duniya ta halaka ku kamar yadda ta halaka su wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango wa al'ummarsa saboda haka tsara duniya ba ne abin ji ba a'a yaya za a yi dan adam ya kasance ya iya sarrafa abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi cikin abin da zai samar masa da yardar Allah idan mutum ya fahimci cewa arrisku maqsum wa madmun arzikinka yana nan ubangiji ya lamince maka shi to kada ya zanto ka tozarta duniyarka saboda wannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin da imamu Tirmizi ya rawaito shi kai hadisin anas imamu tirmidhi ya rawaito ma'aiki yana cewa man kanat ad duniya. man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shablahu وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم تأته الدنيا إلا ما قدر له وأن الله رأتيه موسى وأن الله رأتيه موسى سيء الله سبحانه وتعالى يتافس وداتس أذوتي يرسى يزنتو kowane irin abu Allah ya bashi komin kankanta su ke jiya wadace shi ba zai sa masa ciwon haɗama ba sai ya sa masa wadatar zuciya wanda wanda ita ce wadata ta hakika ta gaskiya wadatar zuci annabi yana cewa laysa al-ghina an kasrat al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan kadarori bane wadata wadata ita ce wadatar zuci ka wadatu da abin da Allah ya raba ya baka ka yi farin ciki ka so ka iya kyautata ma wasu mata wannan dan abin da Allah ya baka wanda ita ce wadata annabi ya ce to wanda lahira ce damuwarsa sai Allah ya sa masa wadatarsa a zuciyarsa kuma ya hada masa jama'arsa zanto gidansa ana zaune lafiya shi da danginsa da 'yan uwansa da abokan arzikinsa zaune lafiya ba ya da tashin hankali da rigima da kowa sannan wa atathu dunya wa hiya rahima duniyar ta zo masa ma tana turmusa hancin ta kasa ana gani gani annabi ya ce kuma wanda ya zanto duniyar ce a gabansa sai Allah ya sanya talaucinsa a gaban idansa duk yadda ya tara kuma gani yake yi in yayi dan sakaci kaɗan zai talauci saboda ka kullum cikin fargaba yake ya tara abin da har ya fito watakila har 'ya'yansa har jikokinsa amma bai daina tsoron talauci ba ma'ana duk inda ake fafatikar kuma neman ƙari da shi ake yi wa ja'altu lahu malan mamduda thumma yatma'u an azida Allah ya shimfida masa dukiya amma kuma so yake ƙara masa to annabi ya ce sai wannan Allah ya sanya masa talaucinsa a gaban idansa wa farraqa alaihi shamlahu ya tarwatsa masa jama'arsa saboda haka a gidansa babu zaman lafiya shi da iyalansa da su bai san wace take son shi wace ce ba ta son sa wace take ke zaune da shi dan Allah dan tana son sa wace ce take zaune da shi dan dukiyarsa zai iya ganewa haka nan ƴaƴansa Allah daidaita masa da su sannan kuma walam ta'tihi walam ya'tihi min illa ma qaddara la duniyar kuma ba abin da zai zo masa sai abin da yake rabansa ba zai taɓa samun wanda ba rabansa ɗin ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa mumini kamata yayi ya zanto lahira ce damuwarsa sai ga komai nashi kuma ya zo masa da sauki arzikin da Allah ya kasa ya bashi sai kaga ga ya same shi ba tare da ya salwantar da addininsa ba Allah ya ce alhakumut takasur hatta zurtumul maqabir kwaɗayin tara dukiya ya shagaltar da ku wanda yana ɗaya daga cikin illar zarmewa wajen neman duniya da makancewa akan haka zai shagaltar da kai baka ankara ba kawai sai dai ka gama la'ikan mutuwa ka sha'afa ka shagala kara kana duniyar kawai ciki tunanin yaya za ka tara ita ko lahirar karamanta da ita ba ka san maganarta. ta lallantana a ce ka yi wani abu don lahirarta. ta Allah hatta zurtumul maqabir har sai ranar da kuka ziyarci kaburbura wato sai ranar da kuka mutu aka kai ku kabari sannan za ku farfado a lokacin da za ku ga amfanin abin da ake gaya muku Allah ce ya ayyuha allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku daga tira Allah kada yawan dukiyarka ko ‘ya'yan da Allah ya baka su shagaltar da kai daga tuna Allah Allah ce wa manya fa'al zalika wanda ya aikata haka ya bari dukiyarsa ta mantar da shi Allah ya bari ‘ya'yansa suka mantar da shi Allah Allah ce to waɗannan su ne suka tabka hasara wa ula'ika humul khasiru nau'i na biyu na kwaɗayin dukiya shine kwaɗayin tara ta ta kowace hanya ba tare da la'akari da hanyar da take ta halal ba sannan kuma da sarrafa dukiyar ta kowace irin hanya ba tare da dubar da duba da menene ya kamata mutum ya sarrafa dukiyarsa a cikin ba wannan ya fi na farko buri na farko dukiya ce mutum ya same ta ta hanyar halal amma kuma ya bari ta shagaltar da shi ta ɗauke hankalinsa ya manta da lahira wannan kuma ma ba ma ta hanyar halal din yake neman tara ta ba ta hanyar haramun yake neman tara ta ya tara ta ta haka sannan kuma ya zo ya kashe ta ta hanyar da za ta ta ubangijinsa wannan al'amarinsa ya fi muni a sama da na farko barnar da wannan mummunan kwaɗayin nashi zai ja masa da addininsa ya fi tsanani ya fi muni fiye da na farko wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamar da yake cikin sahih bukhari hadisin abi huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal bima akhadha al-mal amin halalin am min haram wani zamani zai zo wa mutane wani zamani zai zo wa mutane a cikinsa mutum ba zai damu ba ta wace hanya ya samu kuɗinsa ta halal ne ko ta haramu wannan zamanin shine wanda muke ciki a yanzu ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka faɗa ya zo mana mutane ba su damu ba su dai su samu kuɗi su dai su yi arziki amin halalin an min haram ta halal ko ta haram wannan shi ya riski wannan al'umma kamar yadda ya suke hudu da Allah ya bamu labari a baya Allah ya zarge su ya soke su da wannan hanya ta tara duniya ta kowace hanya wa aka ar-riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima Allah ce da yadda suka rasa cin riba a gaba suka bayar da riba hanyar mu'amala suke mai sauki a neman duniya واكلهم اموال الناس بالباطل جتين دوكير متاني با تانيا ميكيو با جتين دوكير متاني با تانيا لتتشير هنيا با الله يجب أن تانا دروا كافرين لتكنسوا أذابا من الأنمي الله إنك يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da yawa daga cikin al'ahbar malaman yahudu warruhbar da masu bauta cikin nasara akan faɗi yahudu a ce malamansu saboda su ne suke yin suka abu da ilimi su kuma nasara sai a ce arruhbar saboda su bauta suke bisa jahilci ya ce Allah ce la yakuluna amwalan nasi bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna ta haramtacciyar hanya sannan wayar su duna an sabilillah suna hana bin hanyar Allah su hana kawunan su bin hanyar Allah su hana wasu bin hanyar Allah Allah ce waɗanda suke taskake zinariya da azurfa ba sa ciyar da ita dan Allah to kai musu albishir da azaba mai raɗaɗi to wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم haka Allah subhanahu wata'ala ya rika haramta wa muminai su guji tara dukiya ta hanyar bata da bata dace ba su guji tara dukiya ta haramtacciyar hanya domin wannan ba hanya bace mai bullewa yana daga cikin abinda irin wannan mummunan kwaɗayin tara duniya yake haifarwa zuciya shine ta kamu da cutar ruwa. ta kamu da cutar ruwa. rowa Allah ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah nuna babu mai rabauta sai wanda ya samu waraka daga matsananciyar cutar ruwa. duk wanda ta kama Ta wannan ya halaka tsananin cutar ruwa. ashuh shi ne abin da zai wa mutum tara dukiya ta kowace irin hanya sannan kuma da hana haƙƙin da yake cikinta da hana rashin fitar da haƙoƙin da yake cikin dukiyar wannan shi ake kira ashuh tsananin cutar ruwa ubangiji subhanahu wata'ala ya haramtawa ya halatta wa bayansa abubuwa na halal na daga dukiya na daga mata na daga abin sha abin hawa duka akwai na halal da ubangiji ya halatta wanda su suka fi yawa ya haramta musu wasu abubuwa waɗanda ya kirawo su alkhaba'is kazantattun abubuwa kazantaccen kasuwanci kazantacciyar neman hanyar tara dukiya kazantacciyar harkalla. Allah ya haramta maka ita to mumini shine wanda zai tsaya kan abin nan da Allah ya halatta masa to wannan shine wanda ya tsare kansa daga fadawa cikin wannan muguwar cuta shine wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul amma wanda ya kasa hakuri da abinda Allah ya halatta masa ya rika hango abinda Allah ya haramta masa ya kai hannunsa nan to wannan shi yake asarar imaninsa shi yake asarar rabautar duniya da lahira ku tuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda yake cikin musnad imam ahmad da sunan an-nasa'i hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yajtami'u ash-shuqu wal iman fi qalbi mu'min ko fi qalbi 'abd abada la yajtami'u ash-shuqu wal iman fi qalbi 'abd abada ba ta yadda za a yi imani da tutarwa sun haɗu a cikin zuciyar bawa har abada annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin hadisin abu dawud hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hudu ba wata rana a cikin hudubar sai yake cewa iyyakum wa shuhha fa inna ma halaka man kana qablakum bish-shuhhi amarahum bil-bukhli fa bakhilu وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا النبي يقول إنا, هن... إنا هناكو إنا تاوتر لكو cutar tara duniya da ruwata wannan cuta ita ce ta halakar da waɗanda suka gabace ku ta sa su ta yi musu umarni da ruwa kuma suka yi ta yi musu umarni da yanke zumunci suka yanke zumuncin ta yi musu umarni da fajirci suka yi fajirci Duk wanda zai sa kwaɗayin tara duniya a gaban su tara dukiya ta kowane hali da babu shakka wannan cuta sai ta sa shi ya zama mai tsananin ruwa ta sa shi ya zama mai yanke zumuncinsa sai ta sa shi ya zama mai fajirci da rashin kyautawa imam muslim ya fitar da hadisi daga jabir dan abdullah alaiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu dhulma fa inna dhulma dhulumatu yawm al-qiyamah wattaqu ash-shuhha fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum abin da ce ku guji zalunci zalunci duk ne ranar gobe kiyama shi sannan ku kiyayi tsananin kwaɗayin tara dukiya da ɓoye ta shi ne ashok ka tsananin kwaɗayin dukiya da ruwanta yake fa'in ashoha irin wannan tsananin kwaɗayin dukiya da ruwa shi ya halaka waɗanda suka gabace ku har ya sa su suka rika zubar da jininsu har ya sa su suka rika halatta wa kansu abin da Allah ya haramta musu idan ka lura da rayuwar al'umma a yau kusan haka ne ta koma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi irin wani gargadi ba sai dan sanin cewa al'ummarsa za ta iya fadawa cikin irin wannan gwadaban annabi ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri wa zira'an bi zira'i hatta law dakhalu juhra dhabb la dakhaltum sai kun bi hanyoyin waɗanda suka wuce ku suka gabace ku ɗani da ɗani kamu da kamu ɗani da ɗani ko da za su shiga ramin damu wato ko da za ka gansu suna yin wani abin ɗabi'a abu ne ma mara kyan gani mai wahala sai kun yi irinsa saboda ku kwaikwaye su annabi sallallahu alaihi wa sallama bai rika yin wannan gargadi ba sai dan sanin cewa al'ummarsa za ta iya fadawa cikin wannan kadam za ta iya fadawa cikin wannan halin saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa waɗanda suka kamu da irin wannan cutar munafukai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su ya ga irin wannan tare da su ya zanto mu'amalar su da shi mu'amala ce wacce take sun gina ta akan duniya kawai in oto min hararo wa illam yu'ta minha idza hum yaskhatu in an ba su su yarda su nuna farin ciki su nuna ana tare in an hana su kuma shi kenan sai ka gansu suna ta farfasa suna fishi suna bata fuska haka suka gina mu'amalarsu tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya zanto sun rika yi wa Allah alkawari so ya ba su duniya in ya ba su duniya za su gyaru minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin daga cikin su akwai wanda yawa Allah alkawari ya Allah in ka ba mu dukiya ka ba mu falalarka lalle wallahi za mu rika sadaka kuma za mu zama mutanen kwarai suka yi wa Allah sharaɗi ya ba su dukiya ya ba su wadata in su ya ba su su za su kawo mutanen kirki falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun amma daga karshe da Allah ya ba su daga ya ba su daga wannan falalar sai suka shiga ruwa suka ba juya baya suna masu bijirewa suka juya baya suna masu bijirewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa game da wani da ake kira ibn jamil yake cewa ma yanqumu ibn jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah illa an kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu babu abin da yasa ibn jamil ya zama mai jin haushi mai jin haushin mu face da yana matalaucinsa Allah da manzansa suka wadatar da shi wato da baya da shi ana tare da shi yana samun shi kenan kuma jin haushin ma masu ce masa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza in an tura a karɓo zakka sai koro mutum wanda da baya da shi alkawari yake mutum nawa ne a yau zaka ji shi yana irin wannan alkawari ne in Allah ya bani zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza idan Allah ya buɗa masa ya bashi to sai ka ga masu ƙoƙarin tuna masa aikin alkhairi haɗa yake da su haushinsu yake ji baya san ga sun doso inda yake ya fi so ya ga ɗan asharalle ya fi so ya ga waɗanda za a yi sharholiya amma kafin ya samu alkawari ya rikai wa Allah Allah ya bashi amma ya juya baya dukiya idan ba ta yi awa mutum amfani a nan duniya ba ya sayi lahirarsa da ita to dukiyar nan ba ta da wani amfani rashin ta shi ya fi masa domin zai tara ta kuma zai je ya samu tambayoyi daga ubangiji wata wata'ala game da hanyar da ya tara ta da hanyar da ya kashe ta sai ya zanto da a ce bai da ita ma ya fi masa alkhairi akan ya same ta samun duniya da samun dukiya ba ita shi ne matsayi a gurin Allah ba matsayi mai kai da dukiyarka shin ka kashe ta cikin yardar Allah cikin abin da zai saban maka yardar Allah za ka faranta wa ‘yan uwan rai za ka faranta mummini za ka taimaka ba bukata za ka ɗaukaka addinin Allah amma ba samun dukiyar bace wani abu a gurin Allah a ya sabu na an taba nufin bihi min malin wa zanin musari ulahun fil khairat Allah ya tsoro tsammanin su abinda muke kara musu na dukiya da ‘ya'ya alkhairi ne muke gaggauto musu da shi Allah ce masu tani ba ne ba wannan ba ne dukiyarsu ba ita ce komai ba a gurin Allah sai aiki na kwarai ba ma amwalukum wala auladukum lillati tuqarribukum indana indana zulfa illa man amana wa amila salihan Allah ce dukiyoyinku da ƴaƴanku ba su ne suke matso da ku gurin Allah ba suke ƙara kusanta da ku Allah ba sai wanda ya aiki ya yi imani ya yi aiki na kwarai dukiya a hannun mumini na kwarai madalla da wannan dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal mal salih lil rajul salih madalla da dukiya ta kwarai a hannun mutum na kwarai madalla da dukiya a hannun irin su na abubakar madalla da dukiya a hannun irin su sayyidina umar madalla da dukiya a hannun irin su sayyidina usman madalla da dukiya a hannun irin su sa'ad ibn abi waqqas da abdurrahman ibn auf da zubair ibn al-awwam duk waɗanda suna daga cikin al'asharatul mubashirin bil janna suna daga cikin waɗanda Allah ya bawa dukiya yawancin asharatul mubashirin bil janna yawancin su masu wadata ne abubakar umar usman عبد الرحمن بن عوف الزبير بن عوف بن العوام سعد بن أبي وقاص طلحة بن عبيد الله وأن دكانسوا ما سوى ذات ثاني ثم هذا لا دوكيا أهنم وأنم أما ما أمفانين دوكير أبو لهب ما أمفانين سعد da ya rika yakar annabi sallallahu alaihi wasallam da dukiyarsa Allah ce ma aghna Allah ce ma ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zat lahab da dukiyarsa da abin da ya tara ba su amfane shi da komai ba zai shiga wuta ba abociyar ruruwa mai amfanin dukiyar fir'auna afuwan karuna mai amfanin dukiyarsa ba ta amfane shi da komai ba sauraka duk wanda zai tara dukiya ko da ta hanya ce mai kyau amma bai yi su shagaltar da shi ta mantar da shi lahira ta ɗauki hankalinsa daga addini daga sanin neman sanin Allah samu shakka wannan dukiyar ba ta amfani shi da komai ba hakanan wanda zai tara dukiya ta hanyar da ba ta dace ba ya sarrafa ta ta inda bai dace ba abu shakka wannan halakar da kansa yake da yawa mutane sun halaka wajen neman duniya wasu sun rasa imaninsu masu zuwa gurin bokaye da 'yan duba da masu bugun ƙasa saboda su ga su abu shakka waɗannan sun yin asara sun taɗi babu abin da za su samu a duniya bisa ma sharau bihi anfusahum law ya alamu. kar da abin da suka yi na sayar da kawunan su da shi da a ce sun sani saboda haka alhinsu alal mal tsananin kwaɗayin dukiya wannan wata cuta ce da take ɓarna ga addinin mumini ga addinin musulmi idan bai yi a hankali ba idan bai fifita san Allah da manzansa a zuciyarsa ba sama da komai idan bai sa tunanin lahirarsa ba a gabansa sama da komai to wanda dukiyarsa ba ta zama masa mai amfani ba gaba ta biyu ta wannan hadisi a cikin lokaci yayi gaba ta biyu ta wannan hadisi ita ce wacce za mu tattauna gobe tsananin kwaɗayin san matsayi da mulki da mukami wanda shi ma tana da daga cikin cutar da take addaban mu a yau abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba shakki bane kan abinda malai ya fara amma wannan shine wa'azin kurnuku da cikin gida wato idan kuka lura akan gaba na farkon nan nan mu ake mawari kuma na biyu kira ga daga ɗaliban ilimi abun yana ban mamaki irin wannan karatu ya kamata ce kowa yana da misali irin wannan privilege ba ka saba ya ke samun ba to kar yawanci karantar da ake zama mana da kafa labari da fatan Allah ya samu gyara Allah kuma ba mu ikon aikin اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين